idan har ya kasance ka zo masallaci za ka yi sallah a wani gari ko a wata anguwa sai zama kai ka iya tajwidi ka iya kira'a su kuma wannan da suka ɗauko suka sa a wurinsu shine wanda suka ga ya dace kenan abin da za kai irinka da kai da irinka za ku ɗauka shine waɗannan mutanen gaba ɗayansu irin shi ne tunda kai yanzu a iya kira'arka kana jin shi ma bai iya ba gaba ɗaya to kaga irin shi yake walimanci to tambayar ita ce ko za ka bi shi sallah na'am matukar a iyakar jama'ar da yake wa sallah shine akra'uhum shine a'lamuhum to kai ma za ka iya zuwa ka bi shi sallah wannan magana ita ce daidai wannan fatawar tana nan cikin iziya wadda shekaru talatin da an dube ta da kyau da wasu rigingimu da suka faru musamman cikin jama'ar ahli sunna da basu kai ga faruwa ba saboda asalatan mutumin da ya iya karatu ku kiyaye mutumin da ya iya karatu amma in ya zo tabbaka karatun yake shegantaka da gangan ya lalata bakin shi shi ake kin bin sallah saboda matsalar iya karatu amma mutumin da ya yi iyakacin ƙoƙarin shi kenan iyakacin ƙoƙarin shi kenan ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta biyu a iyakacin ƙoƙarin shi ɗin nan kullum yana ƙoƙarin gyarawa to za ku iya ci gaba da bin shi sallah to wannan fatawar kuma da nake tabbatarwa a yanzu yana da kyau ita kuma a dube ta da waɗannan sharuɗan domin ba daidai ba ne kawai sai a ce to ai ko albani ya ba da fatawar za a iya bin wani sallah a'a ya iya eh, bai iya karatun alkur'ani ba amma abin da aka ji yana yi dinnan iya ƙoƙarin shi kenan sannan kullum ƙoƙarin gyarawa ike yi to za a bi shi sallah ko kai ne su daisi ko kai ne limamin arafa za ka bi shi sallah ku kiyaye wannan amma bai iya ba ɗaya kenan kuma ba ruwan shi da ƙoƙarin gyara to a nan wanda ya iya ba zai bi shi ba na biyu ya iya amma idan ya zo zai yi limanci sai ya saki bakin shi ya lalata karatun to wannan ma ba za a bi shi ba saboda wannan son zuciyar da yake yi don haka wannan matsalar tana buƙatar tafsili amma dai almuhimmu shine duk sanda ka zo masallaci ka ga musulmi suna sallah domin babu masu yin sallah sai musulmi to abin da aka ce maka a musulunci kawai ka bi karka ce yaya aƙidar limamin take wacce mazhaba yake bi yaya karatun shi bashin aka idar da sallah wani abu ya bayyana ba wai ka bincika ba wani abu ya bayyana to sai ka kiyayi gaba haka ake a musulunci